Wannan gangamin ana shirya shi ne a cikin watar Oktoba kowane shekara domin fadakar da al'umma dangane da illar da ke tattare da cutar kansar mama. A wannan karan ma, ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke birnin Benin a jihar Edo sun ba da tasu gudunmawar wajen fadakar da al'ummar illar cutar. Kamar yadda wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar na Sisters of Janna mai suna Aisha kasim Hassan ta yi bayani. Major reason why we are taking this lecture is to create that awareness. An shirya wannan taro ne domin a wayar da kan mata akan cutar kansar mama, kuma mu sani cewa cutar kansar mama ya da baibaye al'umma kuma ana buƙatar kowace mace ta san sa da yadda za ta lura da shi. Even if you didn't examine you, Taron ya tara mata musulmai da Krista daga sasa daban-daban don ba da tasu gudunmawar. A gaskiya na koyi abubuwa da dama zuwa na gurin nan kuma na yi matukar farin ciki saboda akwai wasu abubuwa da ban san da su ba sai dai in ji labarinsa musamman ma akan cutar kansar mama wani lokaci na kan tambayi kaina ta ya zan san da waɗannan abubuwan sai yanzu na gane cewa ba komai bane zaka ruga ka je gurin likita yayin da ka duba ka duba ka ga babu alamar sauki sai ka je gurin likita breast cancer isn't a death sentence that yawancin mutane ba su da halin zuwa yin gwajin sa ba ma za su iya biya a yi musu ba saboda ba sa iya cin abinci sau uku a rana bare zuwa a yi musu gwajin ina tunanin ya kamata gwamnati ta fito domin ganin sun kawo sauƙin abin ga al'umma ko kuma za su iya bada rigakafin kyauta ga mutane da ba su da hali za mu so nan da wata shida ko so ɗaya a shekara masu cutar su je a duba lafiyarsu domin su kasance cikin kulawa a ƙarshe an gudanar da gwaje-gwajen cututtuka da suka haɗa da hawan jini, ciwon ido da shuga da mahalartar taron. Ƙarshen rahoton kenan Zainab Laraba Muhammad, labaran Liberty.